to a gudu ma a alamun sun wannan hadisai suna da alamu saboda an tambaye mazu Allah sallallahu alaihi wasallam a bayan hadisi ni Allah ya fara halittawa ga hadisi ingantacce abinda mazu Allah ya fara cewa wa dan kana Allah la shay amma wa kana ala al-mai kana Allah Allah bai kushe wa shi shay amma ba kowa tarihi ba yi tarihi ba kana arshu ala al-mai sai ba na masu mutum ke nan ruwa an ka da halitta su na karanci al'arshi wannan shi a cikin sai mun fara kaga wannan tun da ingantacce na ya yi kawai da wani hadisi a shi kenan kaga wannan shi za mu kuka shi ne ingantaccen hadisi kenan Allah abin da fara halitta ba ruwa bayan ruwa su mai halitta al'arshi wa kana arshu ko mali mun kuma babban ne ta haƙi da rayuwa yi mara shi an murari ba za a hamba gami da kai laula kama da akhlaq gaskiya ba su ba a kan shi wani hadisi ko shi ne bari sai mun diba to wannan shi ma na samu hadisi amma zai masa sa inganci ne ba Allah shi na cewa can karkashin tafsirin aya na bai iya ainihin tsaye da kafa a kan hadisi amma na san hadisi na wanda Abdullahi bin Abbas ya rawaito karkashin wa ma halakatul jinni wal insi illa li yaqulu ai illa li ya'rifu da yau sani an ka tabi Abdullahi bin Abbas qala sanki qala Allah qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala Allah subhanahu wa ta'ala kuntu kanzan la yura ni taska ne wanda ba a sani ba wa halakatu da halaka ko kuma kana Allah kanzan la yura Allah ya kasance taska wanda ba a sani ba wa halaka al halqa ya ayi ko ya halitta harbi da mahasan shi wannan abu da Abdullahi bin Abbas wanda ne gani cikin wani wuri amma ban sayo a ta ba amma dai na gani da kusan yin shekara biyu da ishirin kuntu kanzan la yu'raf ko kuma kana Allahu kaza la yu'raf fa halaka al-halqa li ya'rifu fa qala wa ma halakatul jinni wal insa illa li ya'buduni ay illa li ya'rifuni mai bayani ce wannan ita a fasara da Abdullahi sai mun yi ba a cikin da a an ji tambaya kai ko abin da suke tambaya wai shi na yiwa a samu wani bawan Allah ke ta iba shi wata bauta ma Allah ke daga mana tambaya kai har shi samu kusanta ga Allah har shi zama su ne daga laifuka wanda ba zai samu ba ba a samun wani bawa na Allah duk wanda ba annabiyar Allah ba ba manzon Allah ba ba maksumi ne su ɗaya masumai duk wanda ba wanda ba bai da isma sai ga aikata sa an tambayi a an tambayi wannan a junaidu albagadari an ka ce a yi asiri waliyu sai shi sai ce idan an yi kuma da makaturan da ga wannan bisa ga wannan ba mu cewa za a samu wanda ya kasance masu mina babu masu abinda ma abinda har suna wanda ma a sun kashe a cikin nan

ba a yi halin ba a yanzu mu da zahirin tambaya ta kaka bisa da zahirin tambaya babu wanda an masumi in ba manzanni da annabawa ba sun yi an masumi duk wanda ba su ba masumi ba ne kamar yanzu idan eh, akwai yana iya ba masumi da kuma yana wani tsari shi da zan mahafuz umar da gidan ma'asina to ai an ci haka na zama su ne hizma ba a samu ka gane ba a da lafiya cewa ne masu ne ka gane amma akwai wanda ya kasa wa Allah ya bari ka gane amma ba su ne bane ko ba masu ne bane ko ce ba su ne bai kira kai ba su ne ba akwai da kyau shi ba ba su ce maka su masu ne ba waɗanda ma an ce ga su ne a jinna suna tafiya da zuwa ƙasa ba su cewa masu maina a ce ma dan adana shi shi shuni ne a ce shi ma mamman da a adana sai shi shuni ne kun kasa da aka taba gare shi haka da shiya kun sa da aka taba manzo a ga saboda ki saboda kariya da ga ce wani masu ne a ba ku masu ne ba magana da annabawa ba wannan shi abin da maluma sun kai taki a kai kuma wannan shi ajin kullum maluma sun kai kuma wannan shi bisa gare shi a an suna jama'a su babu ma'asumi in ba magani da annabawa ba amma akwai waliyi akwai masu karama ba mu sun karama waliyi sannan ba mu sun wani taka ba shi ba ba ne muke ba ka a dai a ce muke waliyi sa wasu Thank you. a'a wajen cin zuwa walima ga maza ki ba ga mata ba wajen cin zuwa walima ga maza ki ba ga mata ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi na magana akan walima ta maza ba ta mata ba masu kuma mata irin wani wanda su masu kai daga su sai su ba ta da maza wannan ba shi da kuni a kamar can da shi wata yaro da ramar kawo cikin nazmin kobara inda yake cewa mahabusu kuma ne jimilan ma'asi fi jannatin da gurfa al mutasi to kamar kaka za a ɗauka yawa shi na yawa shi da jayar ahalun lahi a kai kawo ahalun lahi ya ce eh, to amma na da gari shi ta magana gari ba shi ta magana kuma na ana magana ya ci zami na ilzami aka magana kan ga ya kasance sun zanta ma kansu aikin da a ba su aikin sa eh, su kan yi an cikin tambayan nan da ya tawo ne eh. to an ya kan ya halatta mata su shirya ba na miji shiga wata musu da ta ba shi halatta ba shi halatta mata su shirya ba na miji shiga wata musu da walima da ya mi shiga shi su ya yi sai da shi da shi da shi da shi da shi da shi da shi shi na ganin suna gani ne mata ba su gayyato mallamin shi musu wa'azi suna kallo ne shi na kallon su sai dai a samu shafaki da shafaki a yi ba a shafaki ba a kan wakar la tambaya wani ba Allah game da hajji to ya aika ma uban da takardar sai sai uban da ce a mai da mai da takarda dai an ka mai suwa ba a bata ba ke saki ya abu bambanci ta sallar mace da namiji daga ainihin mace da jikinta tana yadda mace in za ta sallah za ta mace ta wuri guda ba ta bude kawa kunta sannan ba ta rage hannuwanta da namiji kai sannan kuma idan za ta yi karatu za ta asirce karatunta da rukka da ta za ta asirce kafafunta da rukka da ta wannan shi abinci sallar mace da namiji ya ga wannan malum duk sun fita bisa ga wannan dukkanin a kuka hawa sun fita ne da sahabar ta tabi'i kawo hadisai a kan cewa mata su ita su tafi Allah da sallar su bayan sallar isha'i bakin sallar su bayan da sallar ta isha'i nan mata ka ta su tafi masallaci wannan shi a gidan zamanin mazo sallallahu alaihi zama. ya an yi lokacin isha'i ka gaba da ranar lafa ya an yi lokacin su bayan ba da ranar lafa suna hita su tafi har dawo da masallacin bayan ba a gane saboda saboda ba a tantancewa cewa wacce mace ta kawai mijina ba a gane su ta ga sun yi idan ita ta sutura sannan kuma sun dawo da dawa ta sutura haka kuma don haka an kace kasin ta magari ba akwai sauran haske sai ga sallar isha ya zafi ta. wannan hadisi sun inganta kan wannan zamanin manzo ke zamanin ai sai ya kasance ainihin ai suka hana matan su akwai kibaru tabi'ina wanda kenan kaga nan ga al'hukumar yi ma al-illati al ma cikin gabar su ta ga su da ishari ba su da yi banna to yanzu ta ga ta so ba shaida ha ya in ce ma ce ba shaida ce ba shaida dan za su da banna ke to wannan ina ga

ya samu ya biya mu kai ne ya ce to akwai mahaifiya ta su kai kare ko ya guda ina tambaya akan wanda ya kasance so shi biya a mahaifiya ta yi sai dai aka ce mishi ainihin shi fara biya mai na shiga mahaifiya saboda mai harki rukun na mai alkalin islami shi ke na kare da kanka za ka farawa sai ku ila maka kime da duk bai gaugawa zuwa ga neman gafara san da ya dace bai gaugawa zuwa ga ayyuka na alheri a shi ke ta kare mutum da kai ne da magawa in ka fara da biki kali wani ba da ya da karka za ka fara ko ya ka in ka fara ka kasa na haka ruwa sannan haka ruwa ko haka ruwa suna haka ruwa ko da daidai na Na kiyaye da wannan to shi ke na ya samu shi da cikin banki shi biya ma mahaifiyar su kyakkyawar su ta yi tare da wannan sani ce shari'a saboda kudin banki ruwa a cikin inda za a tsaye amma kuma wannan yan an kai hadin kuma hadin ne ba wasu haɗin harami wa asa wasu haɗin harami wa asa haƙi shi na inganta da dukiya ta haram amma kuma yi haɗa da kuma ya sa sai ka ji aci makani ne ba shi ne ne aci makani ne aci ne wanda kasance zamani na shine shawwal zulkada zulhajji ne aci ne makani shine ainihin zurhulaifa ko juhufa ko tantimu ko yalaba ko za ta rike isa ne ya da hankali akan za ta rike an kiyaye da wannan ajiyar misali wa'annan miƙati na makani shi na maza Allah ka cewa kunna la kunna wani ma a ta alai